أما بعد السلام عليكم rahmatullahi wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka tafarkin tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ashirin da shida ga watan rabi'il akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da goma sha takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'uha littafi da ke bayani akan hukunce-hukunce na janaza da kuma bid'o'i da aka shigar da su cikin abin da ya shafi janaza ɗin a yau shi shine mu na ashirin da takwas, a karatun mu na wannan littafi kuma zaman mu na hudu a cikin wannan fasali da ke magana akan abin da ya shafi a suturce gawa Shi ne fasali na goma sha ɗaya wanda da ikon Allah ya zamu karkar wannan fasalin mu shiga fasali na gaba insha Allah a cikin wannan fasalin a zamanmu da ta gabata mun yi magana akan abubuwa guda hudu waɗanda ya kamata a rinka la'akari da su game da abin da ya shafi a Mun yi magana akan waɗannan abubuwan ne guda hudu abu na farko mala ce la'akari da fari abu na biyu la'akari da littafari karya ya zama tufafi ne guda uku abu na uku la'akari da cewa daga cikin wannan tufafin a samu wanda ba fari ba la'akari abu na hudu shi ne sanya ma shi likafanin turare abu na da za mu tashi a kai shi ma ne ke cewa wala ya zumul mubalatu fil kafani ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء ولا يجوز المغالاة في الكفن بايا حلتا كشي ko salwantar da dukiya wajen cewa sai an nemi tufafi mai tsada wajen yin littafani hakan baya halalta baya halalta ana so a yi likafani ne da tufafin da babu yabo babu fallasa baya halatta a ce sai an nemo wani tufafi mai tsada ko wani yadi mai tsada wannan bai halatta ba yace walal ziyadatu fihi ala ala salatati kuma baya halatta a ƙara akan tufafi sama da uku kuma da muka yi bayani a zaman ta gabata da kwarjalle da kuma lifafa guda biyu to baya halatta a yi sama da haka me yasa yake li annahu khilafu ma kuffina fihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace saboda hakan ya saba ma abinda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafani ne, shi ce kamata kaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda ya gabata a mas'alan da ta gabata Sani ce wa fihi ida'atun lil mal kuma a cikin yin hakan akwai salwantar dukiya akwai salwantar da dukiya a cikin cewa sai tufafin ya zama mai tsananin tsada ko a yi tufafin sama da guda uku da ya tabbata a sunna akwai salwantar da dukiya wa huwa manhiyun an kuma salwantar da dukiya abu ne wanda aka hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana la siyama wal aula bihi musamman ma wadda suke raye su suka fi cancanta da aka ce musu dukiya ba wanda ya rasu wanda suke raye su suka fi cancanta da a kashe musu dukiya wanda za mu zo mu karanta maganar sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu akan haka akan haka malike qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim da muslim na Imam ahmad Allah ya ji gansu hadisin al-mughira bin shu'ba Allah ya kare da a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce inna Allah kariha lakum salatan yace lallai Allah madaukakin sarki ya kyamaci koyi abubuwa guda uku ya kyamata muku abubuwa guda uku Allah bai yarda da kurin rinka wannan abubuwan menene waɗannan abubuwa guda uku yace qila wa qala kunji kunji kananan magana su guri tsoma ji bawo ko ko bawo ma na kiran shi kila wakala dan duka ma kila wakal ai larabci ne ko an ce ya ce Allah madaukakin sarki baya son baya son duk abin da zaka faɗa ka ba da labari ya zama abu ne na gaskiya abu ne da kake da tabbas a kai shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira duk wani wanda zai kawo mummunan labari to sunan shi fasiki har sai lokacin da labarin ta zama gaskiya in dai har zai ɗauko labari mummuna ne na ɗan uwanka musulmi ya kawo maka a lokacin da ya kawo maka wannan labarin sunan shi fasiki har sai lokacin da labarin ta zama gaskiya shi sa Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin idan wani fasiki ya zo muku da wani labari to ku yi bincike ku tabbatar da gaskiyar labari kafin a tabbatar da gaskiyar labari don sunan shi fasiki lokacin da labarin ta tabbata gaskiya ce tukun ya tashi daga ba fasiki ba an gane so da Allah madaukakin sarki baya son baya son wannan yace Allah madaukakin sarki ya kyamatar muku wannan qila wa qal na farko kenan wa ida'atal mal Allah madaukakin sarki ya kyamatar muku salwantar da dukiya haka ce salwantar da dukiya shine kashe shi inda ko bai da amfani kwata-kwata ko kuma inda zai cutar da kai ma al'amarin ka na lahiran ko na duniyar ka, ko duka biyu duka salwantar da dukiya za ka iya kashe dukiya a inda kila a duniyar duniyance ya amfani ka amma al'amarin lahira kuma ya cutar da kai wannan salwantar da dukiya ne kuma inda duka biyun bai da wani amfani kawai an yi ne kawai an salwantar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai Allah madaukakin sarki ya kyamatar mana yin haka wa kasratas su'al sanan Allah madaukakin sarki ya kyamatar mana yawan tambaya mara amfani tambayan abinda ba zai amfane ka ba duniyarka ko lahiranka sanin shi ba abin da zai ƙara maka jahiltan shi kuma ba abin da zai rage maka ba abin da in saboda ka jahilci hakan ba abin da zai rage maka ba zai rage maka wani abu a cikin al'amarin addinin ka ba ba zai rage maka wani abu a cikin al'amarin ka na na duniyan ka ba kasrata su'al yasa Allah madaukakin sarki ya hana mu a cikin suratul ma'ida la tasalu an ashiya ko in tumu da lakum تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه Allah ce kada ku rinka yawan tamboyin abinda, da inda za a muku bayani ma sai hankalinku ya tashi sai hankalinku ya tashi saka kuskure ne irin waɗannan tambayoyin an gane ku eh, malam Aminu Ibrahim Daura hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yake cewa wata rana yana karatu wai sai wani ya yi masa yi masa tambaya game da wai menene sunan matan shedan sai ce to bai halarci daura auren ba bai halarci daura auren ba to daga sanni sani da kar ka sani me zai kara maka me zai rage maka ba abin da zai kara maka ba abu rashin sanin ko ba abin da zai rage maka Allah ya sa mun gane to wannan dalili ne malaikawa na farko da yake nuna cewa salwantar da dukiya da damuwa da cewa likkafani sai an yi amfani da wani tufafi mai tsada ko yin tufafi sama da guda uku game da likkafani to salwantar da dukiya ne abu ne wanda bai halatta ba an gane ku malike walahu shahidun min hadisi abi huraira radiyallahu anhuma yace kuma wannan hadisin yana da shahid wanda abu imam abu huraira Allah ya kare da a gare shi ya rawaito wanda yake cikin sahihu na imam muslim <clears throat> sai mala yace wa yu'jibuni bi hadhihi munasaba yace a irin wannan munasaban yana burge ni ina jin dadin ma qalahu al-allamatu abu tayyib abinda ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci mai suna abu tayyib ya faɗa a cikin littafin littafinsa auraubatul nabiyya a cikin wannan littafi juz'i na farko shafi na 165 al'allama abu tayyib ya ce walaisa taksirul aksani wal mughalatu fi asnaniha bi mahmudin yace yawaita yawan tufafin da za a yi littafani da shi ko kuma yawaita kuɗin siyan littafanin mana a yi amfani da kuɗi mai yawa wajen neman tufafi mai tsada wajen yin littafani hakan laisa bi mahmud ba abu bane abun yabo ba abu bane abun so a shari'a musulunci ba abu bane abun yabo ko ba abu bane abun so a shari'a musulunci an gane ku so mutum yana yi da tunanin ma zai burge ne to bai burge kowa ba bai burge shari'a ba kwata kwata sai dai yayi salwantar da duniya yace fa innahu laula wurudu shar'i bihi lakana min ida'ati al-mal so da ita kanta sa mamaci littafan rufe shi da littafan da ba don shari'a ce ta ce ayi ba sai shi kai sa mishi littafan sai zama kamar salwantar da dukiya ma'ana shi littafan da aka sa mamaci ba wani amfanin da yake ma mamacin shi kai ne yake maka amfani kai da aka maka umarni kai sai kai sai ka samu ladan yin kai ne ya amfane ka amma ba mamacin mu mun fahimta ku inda za a binne mamaci yau a cikin kabari nan da shekara ɗaya ka zo ka haka za a ga littafin ba gara ya gama da shi ba shi ma ba za gani shi wanda likafanin ba amfani yake mamacin ba kai ne yake maka amfani kai da aka ce aka baka umarni sai ka bi umarnin ka yi shi kai sai ka samu ladan bin umarnin da aka ce ka yi amma shi mamacin ba abin da likafanin ya masa bai zai kara masa ba ba zai rage masa inda yana kara ko ragewa ai da Abdullahi bin Ubayy bin Salul da ya zama dan aljanna ai ko ba da mayafin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka masa likafani ba ko haka da mayafinsa aka masa likafani amma Allah ya saukar da aya yace a ba ka masa likafa an masa likafani da mayafinka kai kai masa sallah hmm? amma Allah ya ce duk da haka ba zan yake miki wallahi sai na tashi a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ma ka je ka tsaya kusa da kabarin ma ka ce zaka mishi addu'a la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabr an fahimta ku to shine da Abu Tayyib yake magana yace li annahu la yantafi'u bihi al-mayyit yace saboda shi mamacin babu wani amfani da yake amfana da sanadiyan wannan littafin wala ya'udu naf'uhu 'ala al-hayy kuma babu wani amfanin na littafin da yake dawowa zuwa ga matacce in ba lada da wanda yake rayi afwan in ba lada da yake samu na bin umarnin Allah yace wa rahimallahu ababakar min siddiq Allahu akbar yace Allah madaukakin sarki yayi rahama ma khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubakar min siddiq Allah ya kare da a gare shi haythu qala lokacin da abubakarin siddiq ya ce innal hayya a haƙƙo bil jadid ya ce lallai ai wanda ke raye shi ya fi cancanta da a bashi sabon tufafi in ji sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yaushe ya faɗi wannan ce lamma qila lahu inda ta'yinihi li thawbin min aswabihi fi kafani lokacin da ya ayyana wani tufafi wanda ya ce wannan tufafin shi ne in na mutu nake so a yi mun likkafani da shi lokacin da yake jinya yana ya ga alaman wannan jinyan ba na tashi ba sai ce to in na mutu akwai tufafi iri kaza da na ije a guri kaza in na mutu da shi nake so ku yi mun likkafani an gane ku ni wannan bayanin a baya ku to ya halatta mutum ya bar wasiya na irin na tufafin da yake so a yi masa littafin da shi to da sai na bakar ya faɗa ka sai aka ce mishi inna hadha khalaqun aka ce ya amiral mu'minin ai wannan tufafin ai tsoho ne ya tsufa ai ina laifin ka ba da wasiyan wani wani tufafi wanda yake sabo da ya daga bodan baki sai ce innal hayya ahqqu bil jadid sai ce ai ni mutuwa zan yi wanda ke rayu shi fi cancanta da ba sabon tufafi an fahimta ku kaga khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan yana nuna maka cewa ba ba burgewa bane a ce sai an yi wani abu mai tsada ko sai an yi kaza to da wanda ke rashi ya fi cancanta ya fi cancantan wannan mai tsada, shine za ta mishi amfani amma wannan wanda zai rasu babu wani amfani da za ta yi masa sai na baka ce innal hayya a bil jadid ai wanda ke raye shi yafi fi cancanta da sabon tufafi so haka wannan duka malam ya kawo ne ya tabbatar mana cewa yin wannan na kokarin sai an salwantar da dukiya mai yawa wajen yin littafani abu ne wanda ba abin yabo ba ne a shari'ar musulunci Allah ya sa mun gane abu na gaba yace wal mar'atu fi dhalika karratu yace akan abin da ya shafi likafani kuwa da mace da namiji duka iri daya ake musu babu bambanci illa dalila ala tafriq ce saboda babu wani dalili da ya bambanta likafanin mace da likafanin namiji babu wani dalili ingantacce tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi ma ce wa amma hadithu laila binti qa'if as-saqafiyya fi takfin ibnatihi sallallahu alaihi wa sallam fi khamsati aswab fala yasihhu isnadu yace amma abin da wasu suke kafa hujja da shi hadithin laila binti qa'if as-saqafiyya da take ba da labarin cewa lokacin da ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ta rasu cewa an yi mata likkafani da tufafi guda biyar ya ce fala ya sahihu isnaduhu wannan abu ne wanda bai inganta ba isnadin hadithin bai inganta ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna nuh bin hakim at wahuwa wa kama qala al-hafiz bin hajar wa da arwayan hadisin akwai wannan da kira hakim at-thaqafi nuh bin hakim at ko majhul ah, ba a karfan hadisi da ya zo da wannan bawan Allah wa fihi illatun ukhra kuma cikin hadisin akwai ta illa wanda ba wannan wannan abu na farko kenan yace wa nahruhu ma zadahu ba'dhum fi qissati ghasl ibnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab al-mutaqaddima haka kuma akwai abin da suke karawa a qissan yima Zainab wanka yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun karanta suke kara cewa fakaffannaha fi khamsati aswab ruwayan yake cewa wai sai muka mata likkafani a da tufafi guda biyar mala yake fa innaha shazzatun aw munkaratun kama haqqaqtuhu fi dha'ifa yace wannan ruwaya ita ma ruwaya ce shazza kuma ruwaya ce munkari kamar da mala yayi bayanin ta a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a hadisi na 2844 haka wannan shine abin da malam ya faɗakar da mu akan abin da ya shafi sanya wa mamaci likafani akan sanya wa mamaci likafani Allah madaukakin sarki ya babu ya samu amfana da abin da muka karanta a wannan fasali da ke magana akan yi ma mamaci likafani fasali na gaba malam ce hamlul wattiba'uha yanzu an mamaci wanka an sanya masa littafani abin da yake biyo baya shine ɗaukan mamaci ko da kuma raka mamacin sa zuwa inda za a yi masa inda za a yi masa sallah da kuma raka shi zuwa makwancinsa ko a wannan malam zai mana bayanin ya ake ɗauka kuma ya ake rakiya an gane ku ya ake rakiya Allah ya samu gane malai ce wa yajibu hamlul jinazati wattiba'uha yace ɗaukar janaza gawa ke da kuma raka gawa wannan abu ne wanda yake wajibi wajibi ne alkifa'i an gane kuma aka ce wajibi alkifa'i shine wajibin da in aka samu wani adadi na mutane sun tsayo a kai kuma adadin ya wadatar to ya isa abin nan laifin ya sauka akan wanda basu ga yi wannan aikin amma in babu wanda ya to kowa dukkan musulmi da ke rayuwa a wannan gurin yana da zunubi an fahimta ko sai a kira wajib amma kifa'i mana in aka samu wasu waɗanda suka tsayu akan wannan aikin kuma wannan din sun wadatar to shikenan wanda ba su zo ba su da laifi an gane ku amma in babu wanda ya to kowa yana da laifi kowa yana da yana da laifi shi sai mutum aka ce an yi rasuwa misali a ce ba a ce dukkan wani musulmi da ke fito da zo gurin so da waɗanda suka zo suka yi janazan sun wadatar to wanda ba su zo ba su da ba su da zunubi ba su da laifi ba wanda zai kama su da laifi shine to ɗaukar janaza da raka janaza yana irin wannan fannin ne na irin wannan wajibi wajibi ne alkifai yace wa zalika min haqqil mayyit almuslim ala almuslimin saboda yana daga cikin haƙƙi na mamaci musulmi akan ƴan uwansa musulmi malai ce fi zalika ahadith a cikin karkashin wannan akwai hadisai yace azkuru sunayn minha amma zan ambaci guda biyu daga cikin waɗannan hadisai din yace al-awwal na farko qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa haqqul muslimi ala al-muslimi wa fi riwayatin yajibu lil muslimi ala akhihi khamsun yace haƙƙin musulmi akan musulmi a wata ruwa yace yana wajaba akan yana wajaba ga musulmi akan dan uwansa musulmi abubuwa guda biyar ce na farko raddu salam in dan uwanka musulmi yayi maka sallama wajibi ne ka bayar masa da sallama matakar kaji yayi maka sallama an gane ku wannan haƙƙi ne na dukkan wani musulmi akan dan uwansa musulmi yi maka sallama wajibi ne ka amsa wa iyadatul marid da kuma ziyartar mara lafiya ka ziyarci dan uwanka musulmi wanda bai da lafiya wajibi ne wattiba'ul janaizi da kuma raka janaza dan uwanka ya rasu to ka raka shi wa ijabatu da'wa da kuma amsa gayyata dan uwanka ya gayyace ka wani abu wanda yake biyayya ne zuwa ga Allah to wajibi ne ka amsa wannan gayyata wa tashmitul aati da kuma gaida wanda ya atishawa dan uwanka ya atishawa ya ce alhamdulillah to wajibi ne ka gaishe shi an gane ku wannan haka suka zo a wannan riwaya wanda yana cikin sai bukhari da sai muslim sunan ibn Majah imam musnad na imam Ahmad da sauransu a wata ruwaya zo da ƙari wa idza tansahaka fansah lahu daga cikin haƙƙin mutum musulmi akan dan uwansa musulmi akwai in ya nemi kai masa nasiha to dole kai masa nasiha menene in ya nemi ka masa nasiha shi kaga yana yin wani abu wanda ba mai kyau bane abu ne wanda Allah baya so ko kuma ga wani abu wanda yana da kyau musulunci ya yi encouraging mutum ya aikata shi kuma baya aikatawa to a matsayin shi na dan uwanka musulmi a wannan halin yana buƙatar kai masa nasiha to dole kai masa nasiha an gane ku ba yana nufin shine zai zo ce wani ka mun nasiha tukun ce ka masa nasiha a'a an gane idan fahimtar wannan da kai ya cewa yana da buƙatar kai masa nasiha idza tansahaka fansahu an gani bare ce wahiyar hiya riwayatun li muslim wannan yana cikin sahih muslim aidan yace akhraduhu kulluhum min hadith abu abi hurairah duka hadisan daga sahabi abu hurairah ne Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi yace wa fil babi an al barra bin azib inda shaykhain wa har ila yau an rawaito irin wannan hadisin ma bukhari da muslim sun rawaito kwasan shi daga sahabi albarra'u bin azib Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi to hadisi na farko kenan yace hadisi na biyu asani qawluhu aidan fadin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajja yau yake sha'udul marida wattabi'ul janaiz tudhakkirukumul akhirah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ku je ku ziyarci mara lafiya kuma koraka gawa zuwa makwancinta kumul akhirah yin hakan yana tunatar da ku lahira yin hakan yana tunatar da ku lahira an gane ku ce hadisan suna da yawa yake amma zai kama na waɗannan guda biyu waɗanda sun isa mana dalili wannan yana cikin al-musannaf na ibn abi shayba imam bukhari ya fitar da shi a cikin al-adabul mufrad ibn hibban ya fitar a cikin sahih littafin sa imam at imam ahmad imam al-baghawi ya fitar a cikin sharh sunna ya la yake walahu shahidun min hadisi auf bin malik har ila yau wannan hadisin sahabi au bin malik ya sake an sake rawaitowa daga gare shi kamar da imam tabarani ya ya fitar da shi wannan dalilin yake nuna cewa ashe lallai raka gawa wajibi raka gawa wajibi hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙi ne na musulmi akan musulmi don haka ce haƙƙi kaga in baka bar ba yana ana jin ka bashi kenan ko shine haƙƙi ai ko yawwa sai in shi mai haƙƙin ya yafi to shi kuma ya mutu dama ko kaga maganan yafi ya babu dole ne musulmai in dan uwansu musulmi ya rasu an yi masa wanka an kintsa shi to dole su ɗauke shi su raka shi zuwa makwancinsa mafhum Allah ya samu dace to wannan abu na farko kenan malaki abu na biyu wattiba'uha alal martabatai shi kuma raka gawa raka gawa yana da martaba guda biyu martaba guda biyu al'ula ittiba'uha min indi Ahiya hatta salati alaiha martaba ta farko shine raka gawa daga wajen iyalansa zuwa inda za a yi masa sallah mafhum so da yawanci zaga ƙasashen musulmai ba suka yi jaraza iri yadda muke yi ba su ba suka yi a gida ba ko da an yi wanka an yi karatu za a ɗauki gawan ne zuwa ko masallaci ko wani fili da aka tanada saboda sallar sallar janaza to wannan martaba ta farko kenan ka jira ka raka gawa har lokacin da za a yi magawa sallah wannan martaba ta farko ne wal ukhra martaba ta biyu ita ce ittiba'uha min indi ahliha hatta yufraga min dafniha mutum ya tsaya tare da gawan tun daga wajen iyalan gawan har lokacin da za a gama binne gawan gaba ɗaya to kowanne kuma da ladan shi kowanne da matsayin shi kowanne da irin daraja da lada da Allah maɗaukakin sarki yake ba wa wanda ya wannan aiki an fahimta ku wanda insha Allah ta'ala a zaman mu na gaba za mu karanta waɗannan hadisan da kuma bayanan da malam ya yi akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa guda biyu saka gawa daga daukan gawa daga inda aka yi masa wanka zuwa inda za a yi masa sallah a yi sallah matsayin shi daban yana da ladan shi a raka gawa ba a rabu da gawa ba har sai da aka gama binne shi matsayin shi daban yana da ladan shi kuma da bayanin ya ake raka gawa wanda ke tafiya a ƙasa wanda ke tafiya a kan abun hawa a wani gefe zai tsaya in ana tafiya da gawa wanda duka insha Allah ta'ala malam zai mana bayani kuma za mu karanta da ikon Allah a zama ta gaba a nan za mu dakata a nan abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kai abin da muka faɗa wanda ya zama na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu da dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira. Wa alaikum salam. eh eh yake cewa mun yi magana akan raka gawa muka ce ba sai kowa da kowa ya ya ji ba in an samu adadi wanda ya wadatar to sauran wannan wajibcin ya fada a kansu to hadda abin da ya shafi gaida mara lafiya da amsa gayyata da sauransu su ma haka ne eh su ma haka ne ban tsawaita bayani a akai so da ba ba babin su bane shi yasa kawai na na fassara su na wuce amma hadda sallama ma hadda amsa sallama hadisai suna nan tabbatattu da suka nuna in mutane suna da yawa in mutum ɗaya ya sallama ya isan masauran haka in mutane suna da yawa aka mun sallama mutum sai ya amsa shi kenan ya sauki abin nan haƙƙin ya sauka akan saura ko mutum ɗari ne kai sallama assalamu alaikum sai ɗaya daga cikin ce zuwa alaikum wa yace wa alaikum assalam kenan. ya wadatar ya yi san sauran gaba da ba da ba ce kowa da kowa sai ya sai ya amsa ba haka ma zuwa gaida gaida mara lafiya ana tura wakilci ya halatta an gane ku misali wani bai da lafiya muna tari. a ce to wane da wane da Allah ku je ku ku gaishe shi ku duba shi ku isar masa da gaisuwa sai kuma ka muku musu addu'a daga inda kuke babu laifi ya halatta nawa duka fardu kifa'i an gane ku amma gaida wanda ya atishawa maluma suke cewa fardu ain shi kowa ba in mutum ya atisha ya ce alhamdulillah sai ni na gaishe shi na ce yarhamukallah wannan nawa ne kai ma kana da haƙƙin ka gaishe shi wancan ma yana da haƙƙin ya gaishe shi wani bai ɗauke ma wani to haka kuma gayyata mutum ya gayyace ka da wani abu na alkhairi au wanda ba saɓon Allah ba to shi ma ba a ba kifa'i bane ba kifa'i ne in mutum zai gamu yadda muke nan sai ce mana dan Allah ina gayyatan ku ina da liyafa a gidana na shirya abinci kuma ina gayyatan dan Allah ku zo a ci wannan abincin to in muka je kai baka je ba mu dauke maka ba ba mu dauke maka ba yana da haƙƙin in ba za ka samu zuwa ka bashi uzuri ka gamsar da shi ya san da uzurin ka ya san ba za ka zo wani bai dauke ma wani kamar yadda kuma ba za mu dauki wani wanda ba a gayyace shi ba mu je da shi sai da izinin wanda ya gayyata an gane ku. ba za a gayyace ni ko na tashi ka cewa ko sai dauke kan ce zo ka raka ni a wannan na sa'a ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana in zan je da wani dole in nemi izinin wanda ya gayyace ni ka yadda in zo da mutum ɗaya ko mutum biyu Ya ce, eh ya yadda to a ah, ban yadda ba shikenan in kuma na je da kai yace ba za ka shiga ba bai sa ma Allah ba yi daidai ne ma sunna an gane ku wani bai dauke ma wani kaga yana cewa abin da ake zage mutu a ce ra'ayin boko ko wannan ra'ayin musulunci ne ba boko bane ga shahararren kisan nan na na Fatima radiyallahu ta'ala anha ko warzaha ai mun san shi ya shahara sosai da da yar uwanta matan Sayyidina Usman ku tace mata za ta zo ta gaishe ta ta faɗa mijinta ce to babu laifi da ta tashi zuwa sai ta zo da ƴaƴanta nan guda biyu Hassan da Hussein tace a ni na ce wa mijina ke kaɗai ne zaki yar uwanta ce uwa ɗaya uba da tace zo za ki koma zan faɗa mishi zaki zo ne da ke da ƴaƴanki ta yi fushi ba ta koma Wace gari kuma ta dawo bata ce jiya an mun wulakanci so da me yasa haka manzon Allah ya tarbiyyantar da su to kaga in yau ne ce ga sai zama abun magana kafin ka sani ya je MBS ko haka ba ai eh, yar uwanta fa ta je wai saboda ta je da yara ta kore ta a'a shine tsarin shari'a ina da convenience ina ko ba ka ba da namiji na da sauransu kila ba mu da mun ganganta ne muka yi abun mutum biyu saboda za mu yi baki sai ka zo sama da haka asirin mu zai tonu akwai abubuwa da yawa shifa shari'a yana kiyaye privacy na kowa an gane ku yawwa Allah ya samu gani wallahu ta'ala alim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم